a cikin jawaban da ya dora wanda za a tafi hutu a shirin fim din labari na tom kamar yadda masoya kuma magoya bayan mala a sera suka sani shine shirin fim din labari na an yi alkawarin za a dawo shirin fim din ne bayan wato karamar sallah wanda a halin yanzu mun gama bukukuwan sallah lafiya kuma a halin yanzu babu abin da masoya kuma magoya baya suke jira irin su ji ranar da za a dawo shirin fim din na labari na to mai sauraro sai ka bi mu sannan hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu domin kuwa nesa ta matso kusa dab kake da kaji labari dab kake da kaji ran da za a dawo shirin fim din labari na wanda ka ci gaba da kalla domin ka ga ta kwakiya za ta warke kuma ta yaya za a warware wannan cakwakiya ta cikin shirin fim ɗin labari na walau tsoho walau sabo duk wanda aka dawo akwai cakwakiyar da kake so ka ga an warware ta tam jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku duk dai a cikin wannan chat mai albarka ta mujallar kanewood mai sauraro idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan chat mai albarka na farko sai ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun cigaba da samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora kar ka manta domin haka yana ɗaya daga cikin abin da ke kara mana ƙwarin gwiwa ta cigaba da sanar da ku dukkanin wasu labarai da suka danganci kani da kuma labaran waka daban-daban a wannan tasha tamu mai albarka ta mujallar da wacce take kawo maka ka daban-daban a cikin wannan tasha mu kamar yadda aka saba a kodayaushe. yaushe tam hakika kamar yadda muka sanar da kai cewa wasu daga cikin series da aka tafi hutu a halin yanzu an dawo wasu kuma ana shirin tafiya yanzu kai duba da madugu ruton a halin yanzu an fara dawo maka shirin fim din madugu ruton wanda ake dab da dawo maka shirin fim din gidan sarauta wanda zai zo maka sha uku ga wata wanda a halin yanzu muna sha biyu ga wata shine gobe kenan za a sakar maka shirin fim din gidan sarauta tam an baya ga shirin fim din gidan sarauta shirin da zai zo muka kuma a baya shine shirin wace ce hakika da kuma darasi to a cikin kuma fina-finan da za a tafi hutu su ne zafin nema wanda aka je episode wato season 1 episode 12 wanda da an saka maka episode 13 za a tafi hutu shi ma wanda shi ma ba iya tsawon lokacin da za su dauka ba kafin su dawo hutu kai ne mai sauraro kasance da mu kuma ka cigaba da bibiyon mu a tashar mu ta mujallar Kanut a koda yaushe domin cigaba da samun bidiyon mu kamar yadda aka saba wanda muke sanar da kai abubuwa daban-daban da suka danganci fina-finan Kanut a koda yaushe irin su labari na izzaso gidan sarauta wacece darasi madugu dan jarida da dai sauransu kamar yadda aka saba za mu ci gaba da kawo maka sharshi a kansu a dukkanin ranakun da za a yi wannan series da kuke kalla a kodiyoshi mun gode da ziyarta tashar mai kai mai albarka ta mujallar kanewt mai sauraro ka kasance da mu ka ci gaba da bibiyan mu a yaushe domin ci gaba da nishadantuwa da maganganun mu da suka danganci series din da kuke kalla a yaushe.